uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 13 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasat na 192 cikin jerin girkususun karatun littafin zazul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar al-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykh al-islam rahmatullahi alayh isafun zadul ma'adi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam da al'adunsa da yadda yake gudanar da mu'amalarsa da rayuwarsa da tafarkin tsare-tsaren addininsa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda ya je kasar makka don yin aikin hajji daga ƙasarsu ta dimashq sham nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mashi alkhairi al-imam islam ibn qayyim al yana ci gaba da mana shimfiɗa akan tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana ta bayani akan yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarsa su zuwa gabarin kasar Makka da komawar ta Madina sakamakon cutarwa da bita da kulli da sharri da kage da kokarin kisa wanda Qurayshawa kafirai suka taso shi gaba da waɗannan matsaloli za mu tashi a inda yake mana labarin bai'atul aqaba wacce mutanen garin Madina al-Ansaru radiyallahu anhum ajma'in suka rosa kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cappa a ƙasar makka malam yace wa kasura islamu bil madina bayan da suka zo suka musulunta din nan suka karba musulunci suka tafi da shi garin suka ci gaba da yaɗawa. kowane gida aka samu musulmai kowace kabila kowace anguwa kowane dangi musulunci ya yawaita a ƙasar madina wa bahara ya bayyana ثم musu abun الى Makka. mus'ab wanda shine limamin farko shine malamin farko a musulunci a madina shi da wancan ladani ibnu ummi maktum radiyallahu anhu wa an mus'ab sai ya dawo makka shi mus'ab wa wafal mawtimaha zalika al'ama khalqun kathirun min al-ansari min al-muslimina wal mushrikina a wannan shekara kuma da dama daga cikin mutanen garin Madina ansaru musulman da kuma sauran mutanen garin madina ausu da khazraju waɗanda ma ba su riga sun musulunta ba suka cika ƙasar makka suka zo aikin hajji Kuma aikin hajjin ya kasance na musamman ne wasu sun zo da niyyar musulunta wasu kuma sun zo su ji mai ake ciki su ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kafin yanke hukuncin za su shiga ko ba za su shiga ba to aikin hajjin an zo shi da niyya ta musamman don haka sai zama ansaru da sauran mutanen garin madina sun yawaita kwarai a wannan aikin haji wazza'imu za'imu albara'u albara ibn ma'rur jagoran su gaba daya mutanen kasar madina shine wani mutum mai suna albara bin ma'rur bin sakhar bin khansa bin sinan bin khazraj sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daya daga cikin manyan dattawan garin Madina bara'u dan ma'rur ɗan sakar ɗan khansa'u ɗan sinanu ɗan ƙabilar banu al ɗan uwa ne wanda suke ‘ya'yan mata shi da sa'ad mu'az wannan da ake wala ƙabilar za'imul ansar wannan mutumin shine naqib na banu salima kamar ka ce mai anguwansu kenan ko wakilinsu a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance bawon Allah ne mai kyauta mai halin kwarai an ba da labarin cewa da suka fito za su tafi kasar maska tun daga zulhulaifa ya riga dama ya musulunta shi sai in yana sallah baya kallon baitul maqdis shi ka'aba yake kalla tun kafin ma a juya ta zuwa ga ka'aba din shi shi yana kyamar ya dinga kallon alƙiblar da yahudu suke kalla da ya je makka sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah to ni fa ka ji ka ji abin da na yi na yi ni ga malam masallaci manzo Allah ya ce mishi da ka dan jinkirka ni ma ina cikin damuwa amma ba zan yi bazan riga Allah na yanke hukunci ba to kuma hakan sai tabbata aka zo aka aka canza alƙibla din kamar yadda ya tabbata a cikin ainihin wato suratul baqara ko wannan bawan Allah ya rasu kafin manzo Allah ya iso Madina kafin manzo Allah ya iso Madina Allah ya mushi rasuwa radiyallahu anhu sai ya yi wasiya kafin rasuwarsa cewa ɗaya bisa ukun dukiyarsa a bai wa manzan Allah su alaihi ya ba shi kyauta duk abin da ya gada mai da manzan Allah ya ce cewa shi baya an sayar wannan dukiya a maiwa da magada manzan Allah ya ji har ya yi masa sallah don dama kafin zuwa manzan Allah ɗin sallallahu ba a saukar da hukunci akan yi wa gawa sallah ba manzan Allah ya ji yi masa sallah Allah ubangiji ya gafarta shi ya kara masa yadda shi shine madubu uban tafiya na jama'ar musulmai ansaru waɗanda suka zo ƙasar makka don yin aikin hajji a wannan kawo Falon maka na aqaba as-sulfal awwal min al yayin da daren al-aqaba din daren da aka shirya za a yi wannan al wato haɗuwa a wurin jifan shedan wato ranar goma ga wata dare ɗaya bisa ukun dare kamar ka ce daga tsakanin faɗuwar rana zuwa kamar ƙarfe goma da dare a wannan lokacin ta sallala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama salatatun wa sab'una rajulan dama sun riga sun gama yin sabe sun bincika cikin taron rumfunan mina sun san ina ne masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ina za su same shi don haka sai suka silale daga wuraren kwanan daga masaukayyar daga su, a nan mina suka sulale su saba'in da uku a cikinsu akwai mutum namiji guda saba'in da uku da mace guda biyu ba baya ura sulallahi sallallahu alaihi salama khifiyatan min ƙauniyar, wa min kuffari makkata a ɓoye ba tare da sanin mutanensu mutanen madina ba waɗanda ba musulmai ba ba kuma tare da sanin kafiran makka ba ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa uzurahum suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya akan cewa za su kare shi irin kariyar da suke baiwa matansu irin kariyar da suke baiwa iyansu irin kariyar da suke baiwa kan kansu fakana awwala man baya'ahu Lailata, idin farkon wanda ya fara miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi hannu ya mata taffa a wannan dare shine al-bara ibn ma'ruf shi dai wannan bawan Allah din wa kanat lahu yad bayda yana da abun kirki da yayi aikin alkhairi akan wannan harka id akkada al-aqada yayin da ya ƙara ma alƙawarin ƙarfi wa badara ilai kuma yayi gaggawa ya shiga gaba wa hadara al عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه wanda baffan manzon Allah ne dan uwan mahaifinsa ya halarci wannan mubaya wa huwa alhalin shi din shi Abbas din a kama ta kaddama yadda ya gabata wa kana izzaka ala dini qaumi sanda Abbas ya zo wannan wannan mubaya bai musulunta ba yana kafi da abbas bai musulunta ba sai bayan bada sai can gaba za a zo a yi magana akan musulunta sarki a wannan lokacin ya zo ne na farko tukunna dan hamiya ta kawo shi kare ɗanɗan uwansa duk da baya musulunci amma abbas baya daga cikin waɗanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsananin gaba shi dai bai shiga ba amma bai hana shiga ba baya ga haka kuma ya zo don ya ji da bakin shi domin a yadda suke yin abubuwansu a jahiliya yana ganin wannan al'amari ne wanda ba wanda zai iya jure shi sai ɗan dangi don a jahiliya suna da ƙa'ida ta haniya ta asabiya duk abin da naka ya kwaso na fitina ba za ku kware musu baya duk bala'in da za a yi da ake zai yi kisa ne zai yi ganganci ne zai auka wa duk wasu ne ba za ku ce bari ku ɗauke shi ku a 'yan sanda kawai a a hukunta shi ba a'a za ku jajirce ne sai dai in kun kare hadda shi haka larabawa suke a jahiliya idan haka sai ga gara ya zo ya ji wannan magana kuma ya ja kunnen waɗannan mutane za su iya kuwa tunda wannan ɗana ba danginsu ba ne kuma a al'adance ba za su iya ma wanda ba dangin su. da haka ya yi waɗannan maganganu suka nuna mashi a su sun riga sun shirya sun shirya ma duk wani abu da zai kai ya kawo sun shirya karban duk wani farashi da za su biya na wannan mubaya radiyallahu anhum ajma'in malam ya ci gaba da cewa wa ikhtara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama minhum tilka laylata 12 naqiban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan dare ya zaɓo wakilai guda goma sha a ce masu anguwa ko 'yan majalisa ko wakilai waɗanda kowace kabila banu abdul ashad banu salima banu kaza kowane dangi sai a zaɓi wani dattijo a cikinsu a ce shi ne wakilinsu duk abin da ya shafe su ko da an koma madina to a wurin shi za a ci duk abin da sai islam yake so ya sanar da su to ga wanda zai wakilce su shi za a gayawa manzo Allah ya zaɓa mutum goma sha biyu su ne wakilan wa hum waɗannan mutane guda goma sha biyu su ne as'ad ibn zurara akwai sahabi as'ad ibn zurara bin udus bin ubayd bin sa'laba sunan shi kenan as'ad bin zurara bin usud da ainun mai gamma da bin udus da dalun sai kuma shi kuma udus dan ubayd ubayd dan sa'laba wanda ɗaya ne wannan shine wakilin banu banin najjar shine wakilin su bayan rasuwar shi shi ma ya rasu da wuri bayan rasuwar shi ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa kamar yadda zamu zo mu ci a gaba sai manzo Allah bai nada musu wani wakili ba yace daga yanzu ni manzo Allah ni ne wakilin ana nakibukum ba ku bukatar wani kuma akwai kuma Sa'ad ibn Rabi' bin Amr bin Zuhair al-Khazraj Sa'ad bin Rabi' bin Amr bin Abi Zuhair al-Khazraj wanda wannan shi badari shine wanda manzara Allah sallallahu alaihi ya hada su dan uwantaka da sahabin nan ne kudi Abdurrahman dan au wanda ya kisa ta shahara Bukhari ma ya rawaito wanda yanayi ya bashi dukkan da ake bayarwa ya bashi gida ya bashi gona ya bashi mata yace duka shi baya so dulluni ala suq ni dai ku gwada mini kasuwa to wannan shine dan uwansa din na wannan yan wantaka din sa'ad bin rabi radiyallahu anhu wannan kisa ce sananniya a ranar uhudu a nan yin shahada yana da kisa sananniya a shahadarsa a ranar uhudu wadda bai haƙi ya fitar da ita wanda manzo tsari salama. bayan an yi musu wannan ba zata da kafirai suka yi musu ya dinga tambaya yana cewa ina sa'adu dan A je a duba mun shi idan an ganshi a ce ina gaishe shi a ce mushi kuma ina ina mushi albashar da aljanna aka je aka duba aka ganshi yana numfarfashi na karki aka gaya mishi ga abinda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama yace idan ku kuma ku ce ni ma ina gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku ce ina jin kanshin aljanna tun daga nan sannan ku gaya wa mutanen mu ansaru cewa kada wani ya take ga da baya idan suka sake aka kai ga manzo Allah bayan sa da sauran numfashi sun ci amana Allah sun ci amana alƙawari akwai akwai kissa ha ila yau game da saukar ayoyin ayoyin gado cewa bayan ya mutu ya bar ƴaƴa guda biyu mata da mahaifiyarsu sai kawunsu wanda ƙanin shi ne sai ya kwashe dukiya gaba ɗaya irin da suke a jahiliya sai uwar ta zo da waɗannan yara ƴan mata ta ce ya manzan Allah an kashe mijina a Uhud ka san labari ga waɗannan ƴaƴa guda biyu ya bar su ba zan iya aurar da su ba ba da abin da zan kai su gidan miji ga shi wani kawunsu ya kwashe komai manzan Allah ya ce ki je Allah zai hukunci Shi ne aka saukar da ayoyin gado na yusikumullahu fi auladikum lizakari مثل هذه الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين waɗannan su ne Allah ya magana a kansu tun asali sun za Allah ya aika ya ce a ce mata a ɗauki biyu bisa ukun dukiya falahun na sulsa ma ta raka a basu ke kuma a baki ɗaya bisa takwas shi kuma kawun nasu ya rike saura da asibiti manzo Allah sallallahu salama ya yi wannan hukunci kamar yadda ainihin wato Abu Hatim bin Razi abin nan abdurrahman ibn abi hatim ya rawaito a cikin tafsirinsa haka al-imamu ainihin at-tabari a cikin nasa tafsirin radiyallahu an sa'ad ibn rabi wa ardahu wa abdullah ibn rawah da wannan mawaki kuma komanda na yayi babban soja babban mawaki daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abdullah bin ta bin sa'alaba bin imri al-qais al-khazraj wanda wannan babban mawaki ne na manzon Allah ɗaya daga cikin mawaka guda uku da suka shahara wajen yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka tare da ah, abin nan Ka'ab dan Malik tare da Hassan ibn Thabit ah, kamar yadda suka bada labari ah, al-Imam Ibn Qutaybah ad-Dinawi ya ambata a cikin Ashir wa Shu'ara da shi da ainihin ababbi cikin mufaddaliyat ɗinsa cewa ya kasance shi abdullahi dan rawaha yana aibata kafiran makka da magudan shi ba sa jin damuwa su kuma wadancan suna aibata su da dangantaka sai suna jin damuwa bayan da suka musallanta sai suka gane ashe abdullahi ya fi musu zambo shi da ke aibata su da kafirci eh, haka zahabi ya nakalto a cikin sirru alamin zubala eh, yana daga cikin kwamandojin nan guda uku waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nada su komanda yace in an kashe zaidu ja'far ne komanda an kashe ja'far abdullahi dan rawaha shine komanda a yakin da aka fitar da suna waqa'atu mu'ta wanda aka yi a shekara ta 8 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin a garin Madina kafin tafi wanda da cikin Yahudawa yake cewa waɗannan uku ne suka kashe su shi babu annabin da ya nada komandoji a yaki yake in ba wana wana ne in ba wana wana ne ba ce sun mutu gaba daya kuma haka aka yi aka fara kashe zai daga na'a kashe ja'afar a tayyar dan abu a har aka ce shi abdullahi ɗan rawaha ma farko sai da ya ɗan ji tsoro haka ya firgita irin tsoro na ɗabi'a daga baya kawai daji ya ɗauki wannan tuta ya ci gaba da yaƙi har shi ma ya yi shahada shine Allah subhanahu ta'ala ya ƙaddara cewa Khalid ibn wali walid ya zama kwamanda wanda manzo Allah ya mishi lakabi da Saifullah shine ya iya yin retreating ya gudo da ragowar sojojin domin an riga an musu ƙawanya sama da soja dubu shida su kuma ba su kai su ɗari ba haka dai Allah ya cece su suka samu suka suka tsira har ila yau Al'imamu imamu al a cikin dalailin nubuwa ya roto labarin cewa wata rana Abdullahi ɗan Rawaha ya taɓa rashin lafiya ya suma kamar ya mutu har ana ta kuka cewa ya mutu uwar shi tana ta ihu manzo Allah ya zo ya mai ya ce ya Allah bawon kaɗin nan inda ajalin shi ba Allah ka sassauta mashi ciwon nan sai ya watsa ya ci ba manzo Allah labarin cewa san da shi yake kuka nan. wani mala'ika ne rike da guduma yana ƙoƙarin buga mai su manzo Allah ya mishi wannan adda sai sai ya rabu shi kukan mutuwa ne <laughs> mun gani Allah ya tsare eh, ya kasance mai yawan azumi ne a cikin hadisin al'imamu Abu dawuda jabiru ke ba da labari akan yi tafiya su da dama sai zama a cikin su babu mai azumi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abdullahi dan Rawaha radiyallahu anhu wa arda ya mutu bai kowa ba bai zuriya ba a sa'ad da ya mutu radiyallahu anhu sai kuma yace to wannan shi ma naqibu ne shi ma Abdullahi dan Rawaha Abdullahi dan Rawaha naqibu ne na kabilar su sai wane sai ce wa Rafi ibn Malik ibn Ijlan ibn Amr ibn Amir rafi binu malik binu ijilan wanda shi bai je badar ba wannan har yake cewa ah, ma ya surni anni shahidtu badaran bil aqaba ki bana jin daɗin ina ma da a ce aqaba yi mitin na je badar don wasu mahallai ne masu daraja guda biyu to abin da sa wasu sahabbai ba su je badar ba kuma bai zama abin nan gare su ba aibatawa ba to da lokacin an ba mutane zaɓi sai wasu ba su fita ba saboda asali ba yaƙi aka fita ba kamar yadda muka sani wata waduna anna ghaira zati shaukati takunu lahu dukan suna ta fatan in alasa ba za a yi fada ba ba wanda yake so a yi fada shi kuma Allah ya yi nufin sai an yi fada za mu zo mu ji labarin a gaba insha Allah yana daga cikin sahabbai as-sabiquna al-awwaluna radiyallahu anhum wa ardahu wal bara'u bin ma'ruf shi wancan ne jagoran din wa abdullahi ibn amr bin hiram sai abdullahi dan amr dan hiram wato baban jabir dan abdullahi kenan wanda shahararren sahabi ne shine shine a wannan abin shine naqibuna banu salima shine naqibinsu jabir dan abdullahi sahabi shahararre wannan ne mahaifinsa ya daga cikin shuhada uhud bal ana cewa ma shine farkon wanda ya mutu a Uhud zaman da za a je yakin sai ce ma dan sajjadu kai ka yi hakuri kaga kana da sauran kurciya zaka tarar da wasu yaki yaki a nan gaba ka banni ni in yace a aljanna dai bazan la asruka bil janna ba zai yi ba sai dai mu tafi tare in kuma dole kana so kai ne tafi sai dai mu qura'a da aka aka musu qura'a aka yi qura'a sai qura'a ta fada kan baba shine baban ya fita ya bar jabiru gadin waɗannan ƴan mata tara da yake cewa a mutu an ba musu yana zuwa kuwa shine farko shine farko dan dama tun kafa fara yake yake cewa ina jiyo kanshin aljanna a bayan dutsen nan to ko aka kashe shi kamar yadda kissa ta shahara wanda bukhari ya fitar da ita daga baya bashi ya mishi tsanani da kuma waɗannan 'yan mata su tara sun isa aure babu kuɗin gado babu kuɗin cikin ɗinki babu don komai Shi ne fa yaje gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Jabiru ya kai kuka sai manzo Allah yake ce mishi to ai kai baka da matsala babanka ya samu darajar da ba wani taba samu dama tiran da aka kashe shi suna ta kuka manzo Allah yana cewa ku kuka ko ku bari mala'iku ne suke ta mishi suke ta lallabe shi wata kanwa uwar shi wata kanwar shi shi wato a antin shi Jabiru kenan ta zo akan jaki ta dauke shi shida wani dan uwan shi wanda dukan su sai shahada a Uhud ta sa su kamar mangala ta tafi da su cikin gari za ta ta rike su a makabartar gari sai manzo Allah aka ga ga musu ce a koma da su inda suka shi shine aka dawo da su aka rufe su aka rufe shi da Abdullahi ibn Jumuh Jabiru yace raina bai kwanta ba bayan wata shida sai na zo cire shi na canza mishi kabari daban na gan shi yana nan lafiya lau kamar ya kwanta ba shi to bayan wannan kuma shekara 46 a zamanin Muawiya dan Abu Sufyan muawiya ya zo yayi wani abu wanda mutanen madina ba su daɗin shi ba shine ya zo ya ce zai ja idan ruwa ta wajen za a ja musu fadama su dinga yin noma suka ce ba sa su irin yadda gwamnati take da zai idan tana so ta yi rushe rushenta ya ce sai an yi ya ce kowa ya je kuna ce akwai gawawakin iyalan ku to ku je kun san kabarin ku je ku kwashe su amma lalle sai an yi wannan aikin mun gani to shine ce muka je cikin dare muka sake tono gawawakin muka same su suna ƙanshi wasu hadda zufa kamar sun kwanta bacci cikin dare haka irin zufan mai bacci wanda in bacci yama bacci ka fice da zufa aka ce hannunsa ma inda ya dace ciwon da aka tsaron da aka masa akan cinya hannun na rike da cinya ma aka ɗage hannun sai jini ya bulbulo kamar sabon rauni in aka ɗage hannun kuma sai ya kama hannu ne bacci sai kuma a hankali ya ƙara dafe wajen manzo Allah ya ce mishi Allah ya yi magana da babanka shi da shi ya ce mishi me kake so ya ce ina so ne a maida ni duniya a ƙara kashe na a jihadi Allah ya ce ban da wannan na yi alƙawarin wa haramun alaƙaretin a halakna annahum la yarju ka zaɓi dai wani abu ce to ya Allah ka ba da labari a duniya cewa ka ba mu falala mu shahidai shine aka saukar da aya ولا تحسبن الذين قتلوا قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون to bayan da manzo Allah ya gaya wannan sannan kuma sai ce ka ce ma watan bin ka bashi din ma hada su a gonar ku aka je aka yi khiraka ta gona aka ce ba za ta wuce ausiki hudu ba ina jin ba na manta ba a riwayoyin shikenan su kuma suna bin sama da ausiki 60 ne su kuma masu na dabino su masu ba su sata su da kare manzo Allah yake su jira aka hau aka yi ta kado dabinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan dabinan ya zauna da mazaunan shi masu albarka akai ya diba ya bibiya shi bibiya shi to kowa ya zai bulayi a zuba mishi da iya kudin shi aka yi ta zuba musu aka yi ta zuba musu dabino baya raguwa sai da kowa aka zuba mishi nashi gaba ɗaya aka tallafe su manzo Allah ya shi ka kwashe sauran shi ne fashi ma jabiru kawai shigo gari duk waɗannan 'yan mata gaba ɗaya je musu aure gaba ɗaya kowace sai mata abin take bukata na kayan daki shi ma sai ya aure sai kuma sai ya auri bazawara ne kun yaje samu budurwa ko sai ya samu bazawara saboda akwai sauran waɗanda ba su riga sun tare ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da da riga an gwaye ko aikin sun ya aka yi da aka sai na yi aure ne ka gan kai yanzu ya shiga matsala da su jira shi mutunci duk irin abin da muka ma sai dai mu ganka kai aure <laughs> ka kaddara zaune almajirin ka ne haka ka biya wani baki da yawa haka har ya gama iya harkokin shi kuma har na aure suka shi. amma bai gaya maka ba bai gugu ba waya ba ba kacin waya ba ko da kawai sanarwa ka ji a masallaci dole za ka yi fitina dole za ka mace ba a kyauta maka ba shi kuma maza Allah baya haka shi ke ɗauka don ba gaya mishi aure shi nan eh, ya zama abin da a al'adarsu ba dole sai an gaya mutane haka da yawa yanzu eh, za ka yi aure sai an buga kati an fada a facebook an fada a twitter an kai sanarwa gidan rediyon kaduna an kai nagarta wani ma har bbc ba yawa in ka sanarwa iya wanda za su shaida shi ke wanda da ya ji labari daga baya maka adda allah ya tsare wannan shi ma a abdullahi dan amru dan kiram kenan baban jabir walidu jabir wa kana islamuhu tilkan layla shi a wannan daren ya musulunta a wannan dare na na a makka anan ya mutu gaskiya kuma tunda dattijo ne sai aka bashi wato niqaba wa ubadatu ibn salih da kuma sahabi ubadatu dan salih wanda mun yi magana akan shi a baya radiyallahu anhu fa haula'i tis'atun min al-khazraj kaji mutum tara cikin khazraj wa thalathatun min al sukan ukkun da suka mai da su goma sha biyu su kuma ausawa ne sune usayd bin al qudayr wanda an ambace shi a baya wa sa'ad bin khaysama sa'ad bin khaysama wato a a wa rifa'at bin al-munzir da kuma rifa'a bin al-munzir waɗannan su kuma suna daga cikin watin a a abin nan mutanen ausu kenan ko akwai اوكي من ثلاثه من من الاوس اسيد بن بن خدي سعد بن da kuma a rifa'at ibn bin abdul haka bin abdul mundir yes wanda shi ma ya daga cikin shuhada uhud rifa'a ibn abdul mundir wakila bal abul haythani ibn tayyihan makanahu wanda shi bace shi a baya abul haytham sayyiha wa amma almar'atani matayen nan guda biyu ko da aka ce sun bi 75 din nan akwai wata mata mai suna ummu umara nusayba bintu ka'ab ibn amr ummu ta wanda ake mata alkunya da ummu umara sunanta nusayba bintu ka'ab bin amr wa hiya allati qatala musailama ibnaha ita ce wacce musailama ya kashe mata ɗa wanda ɗanata shi ne habiba bin zaidin habibu ɗan zai wa asma binta amr bin adi da kuma wata mata mai suna asma'u bintu amr ibn adi radiyallahu anha to bayan waɗannan bayan waɗancan to kaga sai waɗannan kenan guda uku nan su ne usaid bin al-khudayr wanda a a shi ma naqib ne daga cikin su baban shi shine jagoran aus a wurin yakin yawmu bua ana aka kashe shi baban shi shi wani ya daga cikin dattawa masu hankali manzo Allah sallallahu alaihi ya hada ya hada ƴan uwantaka tsakanin shi da Zaid dan Harisa an ba da labarin cewa yana da kyakkyawan sauti na alkur'ani ran da ya mutunta dinnan manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta mashi kusan dukkanin abin da aka saukar zuwa lokacin da haka da ya zo madina ya ta karanta da alkur'ani allah ya mashi daɗin sauci da iya karanta da alkur'ani ah, ya rasu shekara ta ashirin bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi salama cikin ah, zamanin halifancin sayyidina usman kenan ah, sayyidina umar ali zamanin halifancin sayyidina umar ya bar bashi ya tarin yawa wanda sai da aka shekara da shekaru ana biya shi kuma sa'ad ibnu khaisama shine naqib na banu salim ya rasu ne a ranar badar shi shahidi ne a badar ya daga cikin kaɗan ɗin da aka kashe a ranar badar kamar yadda ibn sadi ya ambata a cikin tabakat shi kuma rifa'at ibn al-munzir ibn abd munzir shi ma badari ne daga cikin shuhada uhud wasu su in Allah ya so muka je bayani akan shuhada uhud za mu ji tsarin bayani akan su to wannan matar mai suna ummu umara nusaiba bintu ka'ab ita ce nake so na ƙara mana haske akan wace ce ita daga cikin littafin siyaru a alamin nubala tarihin kankani ne amma yana da fa'idoji sosai musamman zai bayyana cewa musulunci baya hana mata yancin su kamar yadda galibin yan boko jahilai suke riyawa da su da iyayen gidansu turawa da kuma suke ɗaukan al'adun wasu ƙabilu ko wasu al'ummomi da suka shiga cikin musulunci wanda ke uzura wa mata sai a fassara da cewa wai wannan musulunci ne ba haka bane musulunci tabbas asali abin da yake cewa ga mace shine ta zauna a gidanta wa karna fi buyutukunna wala tabarrajna tabarrujal jahilatul ula kaga da aka ce kar ku yi shi fita irin ta maguzawa kenan akwai fita irin ta musulmai ashi shi zaka ce in za su fita ga yadda za su yi yudina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zai su fita da sutura mai kyau sannan kada su yi gwalangwaso ولا يخدعنا بالقول فيسمع الذي fi kalbihi marar haka aka ce wa kar dinga buga kafafunsu da sauran dai bayanai da aka yi akai sannan kuma ya zama fitar ya zama musu abin da ke da maslaha ga rayuwarsu ko addinin su al'ummarsu da aka musulunci bai hana mace ta fito ya ce wani abu na neman ilimi ko neman lafiya ko neman abinci ba in ba ta da mai bata ko wani abu da ya zama mata larura kamar zuwa asibiti da sauransu sannan akwai ayyuka ma da mace a cikin al'umma waɗanda al'umma ke da buƙatar mata a cikin wannan tun zamanin manzo Allah din mata suna yin aikin ba da magani suna yin aikin abinci a gidajensu suna fita su raka mazajensu wurin yaƙi su yi aikin ciyarwa da kula da marasa lafiya da abubuwa makamantan waɗanda da haka ba kulle su ake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk tafiyar da yake yana tafiya da mata a cikin tawagarsa wannan mata ga tarihin ta a cikin alamin lubala a tafiya ta kwarai akwai fotokofin wasu sun samu ah, malam zahabi yake cewa ummu umarata nusaybatu bintu ka'ab ibn amr al-ansariya maman umara nusaiba yar ka'ab yar amru al-ansariya sai buga mata alama arba'a wato malamai hudu abu dawud tirmidhi nasa'i da ibnu maja. sun fitar da riwaya hadithinta ibn auf ibn manzul cikon sunanta din kenan al-fadila macen nan mai daraja al-mujahida al-ansariya al-khazrajiyya ba ansariya kuma yar kabilar khazraj an-najjariya yar banun najjar al-maziniya sunan kabilar su ne yau al-madaniya kana akuha abdullahi ibn ka'b al-mazini min al-badariyina dan uwanta abdullahi ibn ka'b ya je badar wa kana akuha abdurrahman min al-bakkaina dayan dan uwa ta kuma abdurrahman bin ka'ab shi kuma yana daga cikin masu kukan nan waɗanda Allah ya ba da labari a cikin Qur'ani cewa wa alal ladina idza ma atauka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yanfiqun wanda manzo Allah sallallahu alaihi suka zo suna so a tafi da su yaƙi ba su da makamai ba su da komai shi kuma ba yi da abin da zai ba su sai suka koma suna ta kuka waɗannan suna da cikin da aka bai wa uzuri su bakwai kamar yadda ya tabbata ibnu sa'ad ya kawo sunayen su da tarihin su gaba daya a cikin littafin shi tabaqat ibnu sa'ad to shi ɗaya ne daga cikin su waɗannan talakawa marasa abun hannu shahidat ummu umarata wannan mata da ita akai lailatul aqaba wannan da ake bayani a nan wa shahidat uhudan ta je yakin uhud wal hudaybiya ta je a sulhun hudaybiya wa yawm hunain da ta aka je wa yawm yamama wanda aka yi tare da watin abin nan musailama ke jahada kuma ta yi jihadi wa fa'alatul afa'ila ta yi ayyuka na azu a gani ruwaya laha ahadithu tana da yan hadisai yan hikin nan wa quti'at yaduha fil jihad an taba sare mata hannu aka tsinke shi gaba daya a wurin jihadi wa qala al-waqidi waqidi yace shahidat uhudan ma'a zawjiha ghaziyah ibn amr ta je uhud tare da mijinta ghaziyah ibn amr wa ma'a waladaiha da 'ya'yanta guda biyu kharajat tasqi wa ma'aha shannun ta fito ne asalin aikin da aka bata ba soja bace kwambata dan ba shine aikin mata ba asali ta zo ne da sunan su ne masu aikin shayarwa za su dinga tanadar ruwa wanda za a dinga baiwa sojojin nan musamman da waɗanda aka ji musu rauni wa ma'aha shannun tana riƙe da shi ne wato duwatsu tana riƙe da jaka ta duwatsu kamar ka ci ta da su saki ba haka take MC ba wa qatalat kuma ta yi yaƙi wa ablat bala'an hasana ta yi ƙoƙari wa jurihat isnai ashara jurhan an ji mata ciwo guda goma sha biyu وكان ضمرة بن سعيد المازي يحدث عن جدته أكون جيكا تمي سنة ضمرة ينا بعد لباري كاكتا شوى وكان لك شهيدا أولا قالت لك شوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ناجم أن الله ينا شوى لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان أن الله يتنارن إلى الله kokarin da matan nan ta yi yafi na wani da wani wasu maza ragage ake ake nufi ba za a faɗi sunan su ba kan matan su raina su ko wannan magana haka al-imamu abdul abdul gani ibnu abdul wahid al-maqdisi ya ruwaito ta da isnadi kyakkyawa a littafin shi ne suna manaqibun nisa'i sahabiyya littafi ne da ya rubuta haka jinsi biyu manaqibun nisa'i as-sahabiyya haka ya ruwaito wannan kisa a cikin littafin wa kanat taraha yawma idin tuqatilu ashadda al-qital an ganta ranar uhud tana yaki mai tsanani wa inna hala hadizatun thawbaha ala wasatiha ta yi tsammara a jikin kwankwasanta ta daure tufafinta a jikin a jikin tsakiyarta hatta jurihat talata ta ashara jurhan aka mata ciwo guda goma sha uku wa kanat taqulu tana cewa inni la anzuru ila ibni qami'a ina kallon kafirin nan ibnu qami'a wa huwa yadribuha yana dukan matan nan ala atiqiha akan wuyanta wa kana a'azama jirahiha wannan ciwon da aka ji mata na wuyan nan shi kowanne tsanani fadawatu sanatan shekara guda bayan uhudu tana jinyan wannan wannan rauni ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى sannan bayan kwana daya da dawowa daga Uhud mai shela na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tan kira ya bi anguwa anguwa yana cewa manzon Allah ya ce a fito a tafi gazwatu hamra'il asad wanda kamar yadda ya tabbata bayan da aka yi wasu manzo Allah sallallahu alaihi wannan raunuka da aka yi musu a Uhud Allah ya kwace bayan sun sha wahala sai zama su kafiran sun je sun yada zango a wani waje suna jira su outcome na mai ke faruwa manzo Allah ya taho Madina sai aika aje a bincika musu sai aka je aka yawata aka ce suna waje kala kwana daya mutane sun ji rauni kaman banu Abdul Ashhal an rasa ma wanda zai wa wani abin nan jinya kowa da rauni wani da karaya wani da tsara a kafada wani da rauni a wuri kaza manzo Allah ya ce a je a ce duk a fito shi ma da rauni bakin shi ya kumbura hakorin shi ya karye an daura mishi bandeji a goshi yace kowa ya fito amma banda wanda bai yi mu ba banda waɗannan munafikai da waɗanda suka yi rauni dan salulu ya ja su suka dawo waɗannan yace wanda muka fito da su duka mutum ɗaya ne aka bar shi ya fito wanda bai fito ba a baya shine jabiru din ta da yazo ce manzo Allah sai ya rasulullah ka ji ka je da muka da babana gashi kuma shi an kashe shi to kai ka fito a madadin shi manzo Allah aka suka fito a ko waɗanda da rarrabe suka iso inda manzo Allah yake a masallacin su tana goye junan su saboda suna da rauni kuma ba su da abin hawa yaƙi ne na ban wahala da shak da kunci kwarai da gaske karanta littafin ibnu sa'ad al-tabaqat ne da manzon Allah sallallahu alaihi ce a fito wannan wurin har yanzu sunan wurin kenan kamar kilomita 20 a wajen a wajen Madina hanyar Zulhulaifa ana cima wurin Hamra'ul Asad yana daga cikin ma'atir na tarihi wannan mata bata iya fitowa ba saboda wannan raunin da ke jikin wuyanta manzon Allah ce to ya ya mata uzuri ta zauna bata iya fitowa ba ga shi ne ne yake cewa fashaddat alaiha thiyaba ta ta sa kayan da za ta fito fa masaba'at min nazfi dami ta kasa nikewa saboda jini na ta tana ta zubar da jini tana daga cikin wanda suka kasa fitowa gaba daya haka aka je aka kwana biyar a wajen a wannan a wannan wurin da ake ce ma hamra'ul asad shine manzo Allah yake sa idan dare a kunna wuta da yawa da yawa dan waɗancan su ɗauka mutane ne da yawa to akwai wani mutum wanda ya zo ya ga su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da bai musulunta ba a lokacin sai ya je ya samu su Abu Sufyan suka ce mishi me zaka ce game da waɗannan da suka fito yace ai Muhammadu bai ya sake shi duk mutanen nan da suka juya mishi baya da yanzu har da su kuma kuga in dare irin wutar da suke suke kunnawa ba sai ikirma sai ce to ina ganin gara mu gudu ba kawai gaba daya abu abu abu yana cewa ba za mu gudu ba sai mun game suke nufi suka rinjaye shi akan abu aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce musu yake cewa arshadahum a ikrimatu wa laysa birashid ikrima ya sa su akan tafarki kuma ba na shari'a bane tafarki ya ya ya koran mana su sai aka tabbatar sun bar gaba ɗaya sun bar Madina sun bar yankin Madina gaba ɗaya sun gudu suna wagen baya bayan kwana biyar sannan su manzo ta sallallahu alaihi suka dawo cikin garin Madina shine ake nufi da suna waqa'atu hamra'il asad su da aka ce a fito wannan yakin ba ta iya fitowa ba radiyallahu anha wa rahimaha Allah ya kara mata yadda Allah ya mata gafara ibn sa'd yace akhbarana muhammad ibn umara قال أخبرنا عبد الجبار بن عمارة عن عمارة بن غزية قال يتي قالت أم عمارة رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي ناتناني lokacin da mutane suka watsi suka ba manzon Allah waje ba ma baqiya illa fi nufairin Manzan Allah yana cikin wasu ɗan kaɗan mutane ma timuna ashara ba su kai mutum goma ba wa ana wa bunayya wa zawji da akwai ni da ƴaƴana guda biyu da mijina baina yadai a gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zubbu an muna kare shi wan nasu yamurruna bihi munhazimina mutane suna ta wucewa sun sun sun ainihin wato taɗi sun zama defeated wara'ani manzala ta islama ya gani wala turta mai ba ni da garkuwa ba ni da shin fara'a rajulan muwalliyan wa ma'ahu sai ga wani mutum kuma ya ruga a guje shi kuma yana rike da wannan wato garkuwa faƙala shi manzo Allah ya ce al-itur saka ila man yuqati mutum zaka gudu ne ka wurgar da wannan abun kariyar naka wanda suke yaki su dauka masu. fa alqahu sai ya wurgar fa akhadtu ko na dauka fa ja'altu utarrisu bihi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na dinga yi manzo Allah garkuwa da shi wa inna ma fa'ala a afa'ila ashabul khayr tace waɗannan na kan dawakai waɗanda suke kan dawakai su khalibi kenan su ne suka yi mana rashin mutunci wa tarrastu lahu ni na dinga kare law kana law rajalatan mithlana asabnahu tace da a ce a ƙasa suke kaman mu da mun samu cin nasara akan su insha Allah fa yuqbilu rajulun ala farasi amma sai ga mutum ya tawo a su kwana akan doki fa yadribuni sai ya zo ya kawo mun sara wa tarassat wa lahu ni kuma sai in kare falam yasna shay'a baya iya mun komai wa walla sai ya juya fa adribu qurquba farasi sai ni kuma na kai duka a jikin kwankwason dokin shi fawqa ala zahari sai su faɗi shi da dokin gaba ɗaya. فجعل ala nabi sallallahu alaihi wasallam يكيب كما Allah yana cewa ya ibn ummi umara ummaka ummak ya kai dan gidan ummu umara taimaki ka taimake ta qalat fa awana ni alayhi hatta awrattuhu uba. dana ya taya na har muka kashe wannan kafir in suka ce awrattuhu uba kamar yadda bawo yake cewa an kai shi barzan kinaya ne akan mutuwa haka wannan labari ibn sa'id ya bada shi a cikin tabaqatinsa sannan ya ƙara cewa akbarana muhammad bin umara qala haddathana ibn abi sabra an amri bin yahya an ummihi an abdullahi ibn zaid qala jurihat yawma idin jurihtu yawma idin jurhan an jimir ciwo a wajen a ranar uhud waje aladamu la yarqa jini yake tsayawa fa na biyu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce a asib jurhaka ka daure rauninka fatuqbilu ummi ilayya wa ma'aha asaibu fi hiqliha sai uwata ta zo ta same ni tana sanye da wasu majayyai a jikin kwankwasanta farabadat jurhi wan nabi sallallahu alaihi wasallama waqifa ta daure mini ciwo na manzon Allah yana tsaye yana kallo fa qala sai ce in had bunayya tashi fa darib al qauma tashi ka kai musu farmaki fa da ala yaqulu sai manzon Allah yana yana cewa sai shi yana cewa ma yutiqu manzo Allah ka yana cewa man ma ya umma umara wa ya ne irin wannan aiki da yake ya umma umara uwa tana ganin dan ta yana zuba amma ita take daurewa ba ta sa ihu ba sannan da ita ake kai farmaki da ita ake kare manzo Allah sallallahu alaihi ba ko ta mace iya wannan ba a lokacin da maza ma suka juya suka dace kiya a guje fa aqbala alladhi daraba sai ga mutumin da kafirin da ya ji wa ɗanta ciwon nan sai ga shi yayo kwana zai ƙara kawo farmaki wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake haza daribu ibni wannan shi yasa rikai qalat fa a'taridu lahu sai na tare shi fa adribu saqahu sai na buge shi a kafa fa baraka sai ya gwiwa fa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabtasim sai na ga manzo Allah yana murmushi hatta ra'aytu nawajidahu wannan ma yana daga cikin abinda wancan malami ya rubuto Abdul Ghani ibn Abdul Wahid a cikin Manaqibun Nisa'i as-Sahabiyya wa qala sai manzo Allah yace istaqatti ya umma amara lalle kin dauki fansa kin dauki fansa abinda aka wadai thumma aqbalna na'ulluhu bisilahi tace ni da dan nawa sannan muka dinga tattaka wannan kafiri makami hatta al-ataina ala nafsi har da muka kawo ƙarshen rayuwarsa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake alhamdulillahi allazi zaffaraki godiya ga Allah wanda ya baki nasara qala akhbarana muhammad ibn umara قال حدثني ابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن أبي سعسع عن الحارث بن عبد الله سميت عبد الله بن زيد بن عاصم يقول شهدت أهدا ناديات أهد فلما تفرقوا عن الله صلى الله عليه وسلم da nautu yayin da suka waƙe suka ba manzon Allah wace ni kuma sai na kusanto shi ana wa ummi ni da uwata na zubbu anhu muna kare shi fa qala sai manzon Allah yace ibnu abi umara dan gidan ibnu ummi umara dan gidan umara ne qultu na'am qala irmi yace harbe su faramaitu sala baina yadayhi rajulan bihajarin wa huwa ala faras sai dutse na wurga wani kafiri yana kan doki fa asabtu ainal faras sai na samu idan doki fa barabal faras sai dokin ya rude fa waqa huwa wasahibi nan da nan ya faɗi shi da ne dokin waje alsu a aluhu bil hijara sai na dinga zabga mishi duwa wan nabi sallallahu alaihi wasallama yabtasim manzo Allah yana murmushi wana zara ida zulhi ummi ala atiha manzo Allah ya kalli raunin da aka ji ma uwata akan wuyarta fa qala ummaka ummaka a asib jurha yake zo ka taimaki mahaifiyarka zo ka ceci rayuwarta daure mata wannan ciwon Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil janna ya Allah ka sa waɗannan mutane su zama tawagata abokaina na kusa da ni aljanna qultu sai yaron yake shi Abdullahi ibn Zaid ibn ya yace ma ubali ma asabani min ad-dunya da manzo Allah ya ja sai na ban damu ba komai ma ya faru komai zai faru ko mutuwa ko rayuwa ban damu ba kuma daga musulmi zai damu da shi jama'a wa an musa zamra an sa'id ibn sa'id an kala usiya umar ibn al-khattab bi murutin fiha mirtun jayyid kuma dan khattab yana halifa an kawo mishi wasu wato zannuwa da wani zani mai tsada ne kyau fa ba asa bihi ila ummi umara sai aika da wannan mata da ya ce a baiwa wata amarya ta abdullahi dan umar wata tirkashi da aka auro ta sabuwa amarya ta ƙara a cikin kayan lefanta nan go sai kawai ka kai akwai wata mata ta tafi da daraja ko kai ma wanci mutumiyar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam shu'ba yace an habib ibnu zaid al-ansari an imra'atin an ummi umara ta qalat atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqarrabna ilayhi ta'aman wa kana ba'dhu man inda husayma manzan Allah ya zo wurin Musaimu ka bashi abinci wasu kuma suna daga cikin waɗanda ke azumi tare da shi sai ce faƙala na biyu salama idan ukila inda sa'in fa'amu sallat alaihi mala'ika idan aka ci abinci a inda mai azumi yake sai mala'iku ta mai adda inda ya karya ba wannan riwaya tana da matsala saboda wato Ibrahim na wancan imra'a da wa an muhammad ibn yahya ibn habban qala zurihat ummu umara bi uhud 12 an ji wannan mata ciwo guda 12 a uhud wa quti'at yaduha yawm al-yamama a ranar yakin yamama aka tsige mata hannunta wa jurihat yawm al-yamama siwa yadiha ahada ashara jurha aka ji mata rauni guda 11 bayan wancan faqadimat al-madinata wa bihal jirahat tazo madina da waɗannan ciwuka falaqad ruwiya abubakar radiyallahu anhu wa huwa khalifatun ya'tiha yas'alu an sayyidina abubakar da kanshi yana halifa yake zuwa har gidanta yana duba ta ya jikinta akai akai yake zuwa yana duba ta wabnuha habib ibn zaid ibn asim huwa allazi qabba'ahu musailama danta habib bin zaid ibn asim shine wanda musailama yayi katakata da shi a ranar wabnuha al-akhar abdullah ibn zaid ibn asim al-mazin allazi haka wudu rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdullah dan zaid dan asim wannan ɗanta ne wanda ya ruwaito a ƙisan alulan manzan Allah ɗin da sallallahu alaihi wasallam tana cikin sunan Abi Dawud ukila yawmal harra shi kuma ya daga cikin wanda aka kashe a ranar harra a yakin da aka yi kenan shekara ta 63 bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Yazidu ɗan Muawiya sarki na wannan zamani ya turo wani mugun komanda mai suna Muslim bin Uqba al-Murri ya zo ya kawo hari madina saboda mutanen madina sun yi mushi tawaye sun warware mu baya da suka yi mushi saboda sun zarge shi da da ainihin wato rashin arziki da shan giya da rashin mutunci suka ce ba za su yi ci gaba da wannan mu baya ba yazidu da ya daga musu kafa ba da ya aiki da abin da manzan Allah ya ce a karɓi mai kyautatawa daga cikinsu a yafe mai kuskurarsu haka manzan Allah ya ce za mu zo makaranta ya ce an samu na ba da wasiya duk wanda ya shugabanci wal yuqbal min muhsinihi wa yutajawazu an musiihi idan sun kyautata a karba idan sun gaza ayi haku fa ba babu shi wannan ba yazo ya musu wannan rashin imani ya turo musu wannan mugun komanda yazo kwana uku yana kashe mutane a garin Madina an kashe tsakanin sahabbai da ƴaƴansu mutum 600 sahabbai da ƴaƴansu tabi'ai banda sauran mutane kamar yadda ibnu kafir ya ba da labari an yi wa budurwa sama da guda dubu taɗe a wannan kwanakin suka yi kata-kata da madina wani daga cikin mugayen abubuwa da suka faru a tarihin musulunci kuma allah bai jinkirta wa yazidu da shi da kwamanda na nashi ba ba su wata uku a duniya ba daga wannan lokaci wannan yana daga cikin bala'o'i da ya faru allah ubangiji shi kyauta a harra ɗin shine wato duwatsu masu zafi ana ce wurin harratu waƙin wadda ke gabashin madina to yana daga cikin sahabbai waɗanda aka kashe a wannan wuri radiyallahu anhu wa huwa alladhi qatala musailamatal kazzab bi sayfi shine kuma wanda ya kashe musailamatal kazzab da takobinsa in farada abu ahmad al-hakim wa ibn manda bi annahu shahida badar hakim da da ibn manda suka ce ya je badar wa qala ibn abd al-barri bal shahida uhudan zabi yace qultu na'am gaskiya ne as-sahih annahu lam yashhad badran wallahu a'lam wannan dana ta yarasu a shekara ta ta abin nan kamar da muka ji a shekara ta 63 ita kuma rasuwarta shekara ta 13 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan ma kun ji wannan mata da fa'ida da cikin tarihin ta wanda yake nuni zuwa ga yadda ake samun mata a farkon musulunci wanda suke jarumai masu jajircewa waɗanda suka suke tafiya yaki baya ga ita Aisha malama ce cikin sahabbai wadda take karantarwa har mazaje har wanda suka girme ta tana ɗalibai haka haka ummu salama haka akwai abin nan wato rufaida al-ansariya wacce ita ma likita ce ko kace nurse ce mai bada magani da ba da shawarwari akwai su da yawa a cikin mata ba kowace mace ce take zaune haka dabas kawai ba ta da wani amfani ba to kuma don an samu sun al'umma ko wasu mutane a wasu wurare ko wani zamani don suna musulunci amma sun cakuɗa addinin musulunci da al'adunsu sun saka musulunci a cikin buhun al'adunsu sai ya zama musulunci ya fito da sibga da kala al'adunsu, idan an zo sai a yi bayani a ce al'adunsu wani ba musulunci ba musulunci tabbas ya zo da katange mata da mutunta su da ba su karama da lullube su da raba su da inda maza su amma bai hana su fitowa ga baki ɗaya ba za su fito su fito bisa ka'ida kada su tafiya ce da muharrami kada su je inda za su saban Allah kada su je inda ba a sani ba waliyan su ba sani ba kamar miji ko uba ko wanda ke kula da su karfi kaza karfi kaza wannan duk dan kare mutuncin sai a musulunci bai taba fita da su hasali ma babu addini da yau mai amata gata irin musulunci wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ci gaba da cewa falamma tammat nan ne ko hadhihi albay'atu ista'adhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yumilu ala ahli alaqabati bi asiyati wadannan sahabbai mutanen Madina bayan da aka gama bayan nan sai suka ce manzo Allah in ya so in ya ba su izini daga nan ko za su fara kashe kafirai tunda kafiran suna zazzauna a cikin me na basu abin da yake ciki ba kawai a auka musu da a kashe su da a huta ma gaba daya ba sai an wani sabon shiri ba falam ya azan lahum fi zalika manzo Allah ce ah, a shi ne ba da izini ai wannan ba Allah shi ne ba shi izini ba wa saraka ash-shaytanu aqaba bi anfadhi sautin sum'a Shaiɗan iblis yayi ihu a wannan wuri da sauti mafi ƙarfi wanda aka taɓa ji yace ya ahlan jabajib a wata riwaya ya ahlan akhashib idan aka ce al'akashi shine ya alal jibali kenan ya ku mutanen duwatsu to sai zama yanzu da mutanen maka kawai idan su ne mutanen duwatsu idan ku aka dauka da wannan ya ahalin jabajin kamar da ya zo a nan to sai zama yana nufin ya ahalin mina ya mina domin jabajin ɗin wasu anguwanni da ke kusa da wannan mash'ari na mina hal lakum fi mudammamin wasubatu ma'ahu ba kwa zo ku ɗau mataki akan muzammame wannan da kuke zarginsa kuna zargin ya raba kan al'umma manzo Allah yake kira da wannan mugun suna wasu ba da sababbin yan tawaye wato wanda suka fandare ma al'ummar su afsabe shine wanda ya fita daga cikin harka al'ummar sa ya zama daban ma'ahu ga sunan tare kadistama'u sun taru ala harbikum za su yake ku faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake hadha azabbul wannan muryar macijiya ce ta aqaba wannan aljanna macijiya ce wannan aljanna hadha ibn azyab wannan dan makaryata ne al-azyab shine adda'i wanda yake yin ƙarya amma wallahi ya adu wallah la atafarrazanna laka kinarin da Allah kai wannan makiyin Allah zan maka shiri na musamman wannan kisa ta tabbata al-imamu ibnu hisham ya fidda ta a cikin sirarsa haka al-imamu ahmad ya rawaito hadisin a cikin littafin sa al-musnad da al-imamu abu dawud da tsayalisi shi ma ya rawaito ta hanyoyi daban-daban daga muhammad Ibn ishaq daga Ma'bad Ibn ka'ab daga dan uwansa wato daga abdullahi dan ka'ab kenan da ka'ab ibn malik da isnadi ingantacce wanda ya tabbata kamar da malamai suka ambata wannan da yake a shi shine wannan gidaje kamar da muka ambata ya gidajen da suke kusa da ainihin wato wurin mai nadin daga cikin malaman da suka inganta wannan hadisi ko wannan kissa akwai al-Imam Nuruddin al-Haythami a cikin Majma'uz Zawaid Majma'ul Fawaid haka kuma baya ga wasu malamai da dama sun tabbatar da kisar sun ruwaito ta kama al-imamu zahabi a cikin tarihin islam kama al-imamu ainihin wato ibn kasir ne dimashiki a cikin al-bidayah wal da makamantansu wallahu ta'ala thumma amarahu an yan an yanfadu ila sai manzo Allah sai sai ce to kowa ya tafi kuma masaukin sa a watsi kafin kafin hankali ya kawo kan taron mu kowa ya tashi ya koma masaukin shi falamma asbaha al da gari ya waye kama manta an ce wannan abu ya faru ne da daddare daren da ake kwana a nan wato goma ga wata kenan ranar sallah ko sai ya ce ah, garat alaihim jillatu quraish da gari ya waye sai manyan quraishawa suka yi sammako suka tafi masaukan mutanen madina wa ashrafu manyan quraishawa da shugabanninsu hatta dakhalu shi'abal ansari suka shiga anguwa ko masaukin ansaru faƙalu suka ce ya ma'ashar al-khazraj ya ku khazraj innahu na annakum laqitum sahiban al-bariha labari ya iske mu cewa kun je kun yi mitin da mutumin nan namu cikin daren nan wa wa'atumuhu kuma kun masa alƙawari an tubayi'uhu ala harbin za ku yi masa mubaya'a akan yaki da mu wa aymul lahi mun rantse muku da Allah ma hayyun min al-arabi abghada ilaina min an yanshaba bainana wa bainahul mu minkum babu wata kabila cikin larabawa da muke jin kyamar kada yaki ya barke tsakaninmu da su irin fan ba aka man kana hunaka min al-khazraj min al-mushriki sai kafirai dake cikin khazraj a lokacin suka miƙe suna cewa ya halifuna lahum billahi suna rantsewa da Allah ma kana hadha wa ma alimna sun rantse da Allah ba ai haka ba kuma su ba sani ba kuma gaskiya ne su ba su san an yi ba da haka ba a yi ba a wajensu waje ala abdullahi ibn ubayy ibn salul jagoran munafikai wanda shine shugaban khazraj a wannan lokaci ya rinka cewa ya kudu hadha batil wannan magana banza ce ma wa ma kana hadha sam bai haka ba wa ma kana qaumi liyaftatu alayya mithla hadha sam mutane na ba za su taba min irin wannan gangancin irin wannan shige akan shugabanci na ba za su min wannan riga malam masallaci din ba law kuntu li yasriba ma sana'a qawmi hadha hatta ko da ban zo nan ba ina madina mutane na ba za su aikata wannan abin ba sai an bari na an je an gaya mana ba zai yi ba faraja'at quraish min indi sai ƙuraishawa suka yi kwana suka koma suka ce to alhamdulillah ashe ba ba gaskiya bane labarin warhal al-bara'u bin ma'rur sai bara'u dan ma'rur shi kuma sai ya kama hanya fataqaddama ila batni ba'dat za tsaya ne fataqaddama ila batni ba'dat ah, wannan wannan sahabi ne su eh, ya'dis ko ya'dis ah, wannan sahabi ne suna albara bara bin ma'rur shi kuma sai ya wuce da jama'arsa suka tafi zuwa wani kwari mai suna ya ajaj wata lahaka ashabu huminal musulmina, suka yi tarifkan kanshi su sauran sahabbai cikin musulmai mutanen madina suka dinga kashi shi ɗai suna ficewa ɗai haka wata tsallabat hum ƙorashin ƙorashawa suka ci gaba da neman su za su kashe su ku sa'ad na ubada sai suka riski ɗaya daga cikin sahabban ɗaya daga cikin waɗannan mutane ne Sa'ad ibn Ubada za'imul Ansar din wanda yake cewa Sa'ad ibn Ubada ibn dulai ibn harisa babban sahabi ne daga cikin mutanen Madina yana da hadisai a cikin al-Kutubul Arba'a ya rasu ko dai shekara ta sha hudu ko ta sha biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu dawo mu tashi daga cewa summa amarahum an yanfaddu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم